a jiya mun ga wani rubutu cewa a halin da ake ciki yanzu hukumar ta ce fina-finai ko kuma 'yan sanda sun ci nasarar damke wato ko safara'u tare da popoto sai dai jawaban da muka ji daga shugaban hukumar ta ce fina-finai afakallahu a yau duk da yake kamar yayi jawaban ne a jiya din kamar suna karyata yiwuwar an kama su din domin bayanansa suna nuni da cewar tuni sun gudu daga cikin Kano kuma ya bayyana cewa in har suka dawo Kano suka sake irin wannan abin to za su san cewa akwai doka a cikin jawabansa ya yi wata magana mai matuƙar tsada mai matuƙar jan hankali wacce zan iya cewa kusan ba a fiye ta daga bakin waɗanda ba malaman addini ba da jimawa dr sani umar Rijiya lemo ya yi faɗi wannan maganar shine cewar wato ko watakila irin wannan ayyuka da hizba take yi maganar dr sani kenan irin waɗannan ayyuka da hisba take na yaƙi da ayyukan ta'addanci a bayanta kuma yanzu hukumar tace fina-finai wacce ita ma take irin wannan aikin ga wata kungiya can ma wacce mun yi magana akan ta wasu a wata kungiya wacce muka yi magana akan ta wacce kamar tsofaffin yan fina ne wanda suka ce za su rika kaman mata yan fim da suke bibiyar guraren iskanci duk irin wannan ayyukan da mutanen mu suke na hana ayyukan alfasha magana ta gaskiya suna daga cikin sababba abu ne da ba ma za a ce watakila ba sunnar Allah subhanahu wataala ce cewa irin wannan yana daga cikin sababan da Allah zai ba wa wani gari aminci zai kare shi daga farmakin maƙiya ko da sun yi yunkurin haka Allah ba zai ba su ainihin nasara ba Dr. Muhammadu Sani Umar Musa ya faɗi wannan game da hukumar Hisba. yanzu kuma uh, shugaban hukumar tace fina-finai ya faɗa game da hukumarsa kuma haka za a faɗi game da kowa sawa'un hukuma ne ko ba hukuma ba ne daga cikin ɗaiɗaikun mutane da ma ita hukuma ɗin waɗanda suka tsaya domin yaƙi da irin waɗannan miyagun ayyuka tabbas hana ɓanna yana daga cikin sababban da Allah zai game al'umma da rahama ya kare su daga fitintunu wannan tarihi ya riga ya tabbatar da haka akwai ƙasashe da dama da aka yi a baya waɗanda suke kwatanta irin waɗannan abubuwa ubangiji ba su kariya yayin da faɗin duniya yake fama da fitintunu amma su kuma suka samu aminci ƙasar saudiya a yanzu ta isa ta zama zakaran gwajin dafi fitintunun da ke yawo a sauran ƙasashen duniya babu a saudiya saboda tsayawarsu wajen kwatanta tsare-tsaren addinin musulunci duk da yake ba ɗari bisa ɗari ba amma dai suna ƙoƙari to gwargwadon haka suna samun aminci a cikin garinsu muhimmin abu na biyu da za mu gabatar muku shine jawabin sheikh muhammad bin usman kano ɗaya daga cikin zaratan malamai masu karantarwa masu ilmantarwa masu fa'idantarwa masu nasiha masu tarbiyyantarwa game da sarkar kafa sarkar nan da wasu daga cikin mata waɗanda suke ganin kamar wayewa ce duk da ke wasun su ma ba wai magana ce ta wayewa ba wayewa ce a wani salo na iskanci wanda sun san me suke nufi amma wanda suke ɗaukar akwai wato wani nau'i ne na wayewa ci gaba ne yasa za ka ɗauki sarƙa mace za ta ɗauki sarƙa ta sa a ƙafa kamar yadda na gaya muku da yawa daga cikinsu manufofin da mutane suke zargin su da su to don haka suke sawa shine suna sa sarka a kafa ne domin su yi ishara da cewa su din yan madugo ne ko mazinata ne ko kuma kwartaye ne kamar yadda wani bincike da shi malam bin Uthman yayi ya tabbatar da hakan abu na uku da zamu gabatar muku shine jawabin lawan Ahmad lawan Ahmad jarumin fim din da ake cewa Izzar so inda ya kokanta akan yadda wasu suka dauki hotonsa suka rubuta RIP kamar da mutanen mu suka saba ɗabi'un ɗabi'unsu na yaɗa ƙaryayyaki da propaganda wanda zai ci to me fa'idar kawo wannan zan faɗi fa'idar idan muka sanya bidiyon daga bisani insha Allah ta'ala ba tare ba lokaci ba bari mu fara da zantar da ake da shugaban hukumar tace fina-finai Hukumar ta ce fina-finan ta jihar Kano karkashin babban sakataren ta Ismaila na Abba Afakalla ta ce waɗannan mawaƙa Safara'u da Mr. Fofotu sun fitar da waƙoƙi da suke da barazana ga tarbiyya da al'adar al'ummar jihar Kano. Su waɗannan waƙoƙi da ake yi na su waɗannan safaɗin da kai magana su na Fofotu ɗin an daina sa su a gidajen wasanni an daina sa su a gidajen bukukuwa ba don wani abu shine hurumin abin da ita hukuma za ta yi sannan su kuma in Allah ya sa sun zo hannunmu lalle za mu gurfanar da su gaban kuliya domin waƙoƙi ne da suke saba wa al'ada da addini ta kuma dama hukuma ce da aka sata domin ta kiyaye addini da al'adun mutanen jihar Kano. Da yake mai da martani kan kalaman 442 a wata tattaunawa da Premier Radio ta yi da shi a baya-bayan nan wanda ya ce hukumar ta ce fina-finai ta aike masa da takardar gayyata a hukumance ba. Afa Kalla ya ce sam sun aikewa da mawakan takardar gayyata. Mu dai mun ɗauki wannan gabarar ba za a yi mana wannan shakiyancin da wannan lalata a Kano ba ta wajen wasanni ko wani abu abu da haka in sun ce haka shi shikenan lakum dinukum waliy amma abin tambaya kamar a tsari na idan ko hukuma ko jami'an tsaro suna neman mutum ko ta hukuma aka rubuta takarda domin a sanar da shi a hukumance shin hukumar ta ci fina-finai ta Kano ta yi haka ta yi sosai mun neme su ma a rubuta musu a rubuta mun neme su sosai fiye da kake tunani mawaki fofotu ya bayyana cewar ba a jihar Kano yake buga wakarsa ba don haka hukumar ta ci fina-finai ta jihar Kano ba ta da hurumi a kansa to amma a wannan batu ma afa kalla ya ce suna da hurumin tsare jihar Kano daga waƙoƙin na su safara'u da 442. Ai suna shigowa kana. Da wanda suka shigo Kano da zumma za su yi wannan abu ranar ku za su gane lalle akwai doka a Kano. Bambancin kenan ai ita Kano tana da bambanci da sauran jihohi a Najeriya ta wajen addini da al'ada. Saboda miwa shine ma Allah subhanahu wataala yake kallo wasu abubuwan da muke ake samu na insecurity da wasu abubuwa Allah yake tsara kana. Wannan dambarwa tsakanin hukumar tace fina-finai ta jihar Kano da mawakan na gambara Safara'u da Fofotu na ci gaba da ɗaukar sabon salo tsakanin su da hukumar tace fina-finai bayan da kowane bangare a cikin su ke bayyana kalamai masu cin karo da juna kan batun aika gayyata ko akasin haka. A ɗaya bangaren da yake tsokaci kan gayyatar da suka aike wa mawaki Ado Isa Gwanja kan waƙarsa mai suna Chess ya ce mawaƙi gwanja zai ziyarci hukumar tasu to amma ya nemi uzurin cewar sai ya dawo daga tafiya. Ta yi korafi dama duk korafin da aka kawo sai hukuma ta gani in ta ga da ƙurar sannan za ta iya cewa gashi da haka kuma mun gayyace shi kuma shi shaida ne akan mun gayyace shi da ya tabbatar mana cewa zai tafiya zai tafi Ghana haka amma idan ya dawo zai zo da aka yanzu muna jira zuwansa. Wannan batu dai tsakanin mawaka a dogon ja Safara'u har ma da Mr. 442 da hukumar tace fina-finai ta jihar Kano na ci gaba da zama wani babban abin tattaunawa tsakanin al'umma a kafafen sada zumunta inda wasu ke ganin laifin mawakan ne yayin da wasu ke ganin laifin masu hawa kan waƙoƙin ne a shafin nan na TikTok. Yanzu dai abin jira a gani shine ko ta yaya wannan turka-turka za ta kawo ƙarshe tsakanin mawakan da hukumar tace fina-finai ta jihar Kano? Karibin Lahi Abdulhamid na Madobi. Premier Radio. To a takaice yan uwa waɗannan jawabai da shugaban hukumar tace fina-finai kamar da na gaya muku gabar da ya ambata cewa watakila hana irin waɗannan ayyukan yaƙi da irin waɗannan ayyukan suna daga cikin sababban da suka ba Kano aminci ba shakka haka ne kamar da na ambata muku da haka mu yi ƙoƙari wajen hana banna matakar za mu tsayi wajen umarni da kyakkyawan aiki hani da mummuna kowa ya zama ɗan hizba a cikin gurgurdan iyawarsa kar mu ga banna mu kyale ta rika faruwa mu kyale mu ce ba ruwan mu ko mu ce wayewa ce idan bala'i ya zo ta zai mai kowa da kowa amma in aka samu masu gyara a cikin mu Allah yana cewa ma kana Allahu li yuhlikal qura wa ahliha muslihun ba yanda zai Allah ya halaka wani gari alhalin mutanen garin masu gyara ne ba ana nufin kowa da kowa ba matakar za a samu masu gyara a ciki to Allah ba zai halaka garin gaba ɗaya ba da wannan nake jan hankalin mu lallai ne mu ci gaba da hana irin waɗannan ayyukan na alfasha a ƙarshe muna jinjina ga hukumar tace fina-finai da hukumar hizba da gwamnatin jihar kano gaba ɗaya game da wannan kokari da suke yi wajen dakile irin waɗannan miyagun ayyuka tabbas wannan abu ne da ya kamata a musu kyakkyawan fata a kyautata musu zato duk da yake wasu a gefe suna korafin cewa ba a kama 'ya'yan masu kuɗi sai 'ya'yan talakawa tuni sun ba da amsa dalilan da yasa hakan take faruwa yanayin ƙasar tamu ce za ka hana barna ne gwargwadon iyawarka domin a laifuka ma ba komai suke iya hadawa ba to haka masu laifin ma wani za a iya hukunta shi akwai wanda a fajiran shi yana da wani irin karfi da wani ɗaurin gindi a ƙasar to haka za su yi ƙoƙarin hana shi ne ta hanyar da suke ganin za su iya kuma wannan ko Allah bai kallafa wa mutum ya tunkari abin da ba zai iya ba hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kallon gumaka a cikin Ka'aba yana da wafi ga gumakan a ciki manzo Allah bai ce bari in tumbake su ba Allah bai ce ya tumbake su ba har sai da ya samu karfin da zai haka sannan yayi to kaga kenan gaba ɗaya mutum zai hada ɓanna ne kuma bari in sanya mana jawabin Sheikh Muhammad bin Usman Kano kama da wannan sarka wacce mata suke sawa da niyyar ado inda malam din ya bayyana sakamakon da binciken sa ya bashi game da wannan muguwar ɗabi'a. Malam ya hukuncin mace kaga ta ɗaura sarƙa a ƙafarta ba ana yi ba wajen idanun sawu na ce ku bari in yi bincike malam bincike sai tabbatar yawanci a prostitute or they are married but open to all other men imagine wai masu yin wannan a yammacin duniya yawanci karuwai ne ko kuma masu aure ne amma they are pp public property kowa ya zo ya kwasa astaghfirullah al'azim ko kuma wasu ka ce masu maɗigo suke lesbians canzu ke musulma duk wani ado da allah ya baki ya ishe ki karki wala tattabi sabilal mujrimin mufsidin ba kai ba hanyar su karki ce to Allah ce awa mai nusulliya mace yar ado ce ki adon da ba zai bata miki mutunci yanzu kai saurayi ka ce ai tun da an ce yi aski sai ka je ka ringa aski irin na arna kana kwada wando ana ganin pants din kawai kai ass down astaghfirullah ko ka bar farce zako zako sai ka ce maye to Allah ya sa wannan sako na malam ya je wajen masu aikata irin wannan lokaci yayi da ya kamata mutanen masu waye ba kowace irin ɗabi'a za a dauko a baku da su don wayewa ku da karba ba kuma ba kowane mutum ne yake da matsayin da daga yayi abu ne ya zama abin kwaikwayo ba wannan yana nuni da karancin hankalin masu kwaikwaya da zarar an baka abu an zo da wani abu da sunan wayewa kawai sai ka dauka karfi baka san meye manufar da ta sa aka zo da wannan abu ba kaɗan daga cikin misalan da suke nuni da karancin hankali da dabbancin wasu daga cikin mutanen waɗanda zan cewa tunaninsu ya fi kusa da na dabobi sama da na mutane shine batun tiktok duk wata rawa ta fitsara duk wata waka ta iskanci duk wata alama ta yan iska wasu yan luwaɗi wasu yan maɗugo wasu mazanata ko ma wace irin alama ce ko da ta ƙungiyar asiri ce sai waɗannan zaurawan na tiktok suna bi suna ɗauka suna nunawa da nufin cewa su fa sun waye sun ci gaba to magana ta gaskiya da sannu mutum zai zai kafircewa ubangiji a kawo abin da shirka ga Allah ne wataƙila zagin Allah da bazan sani kai baka sani ba ka dauka kana yi da su ɗan wayewa yanzu ku duba wannan waƙar da aka kawo an kawo wani sun karɓa an kawo wata asosa ba su san ma me ake nufi da sakon da ke ciki ba kawai sun karɓa da za ka bin abin sahu tiryan tiryan sai ka samu sakon ba sako ne mai kyau ba akwai ta muguwar manufa a cikin abin kwanaki na ga an zo da wani challenging na wato a rika shan giya ana zuba a jiki wasu su dauko lemo ana zuzzuba duk wannan haukan an yi shi a TikTok wasu kuma saka zo aka dawo kan Qur'ani ana daukowa ana ana rawa da shi subhanallah duk wannan yana nuna maka karancin hankalin masu to kamata ya mutanen mu su waye duk abin da zaka karba ya zaman cewa zaka amfana da abin ba duk abin da za a kawo maka bane za ka karba da sunan wayewa Allah ubangiji ya kyauta da haka yanzu wannan batu na sarka kafa da malam yake magana kai kenan ta bayyana cewa ɗabi'a ce ta 'yan maɗugo ɗabi'a ce ta mazanata, ɗabi'a ce ta kwarata da haka duk wacce za ta yi ta yi da hujja ta san me take aikatawa duk macen da ta je take yi da sunan ado ko da ba ta yi ba ta san fa irin kallon da za a yi mata domin wannan fatawar ta malam ta bazu ko ina Allah ubangiji ya kyauta yanzu kuma bari mu gabatar muku da jawabin Lawan Ahmad game da faɗin kalmar RIP wacce ake rubutawa a jikin hotonsa da nufin ya mutu A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ina yi kowa fatan alkhairi Allah ya tabbatar mana da alkhairi a cikin rayuwarmu da Allah ya ba kowa abin da yake nema duniya da lahira jiya na tashi na yi karo da wasu hotuna da ake ɗauka hoto na ana sakawa ana rubuta RIP ma'ana rest in peace to ina so in yi magana akan waɗanda suke irin waɗannan hotunan su manna a duniya ta gani dan ko su samu kuɗi ko kuma su samu follower ko kuma su motsa hazo ko kuma su tada wata hayaniya ko kuma su tada wata husuma abinda nake so su sani shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut annabi ne ya faɗa ba ni na faɗa ba idan kai imani da Allah da ranar tashin alkiyama ka faɗa alkhairi ko ka shiru to su wannan masu yada irin waɗannan abubuwan sharri suke yadawa to su sani duk mutumin da yake yada sharri akan wani to ka sani fa sharrin nan akan ka zai iya komawa duk wanda yake dauko hoton wani jarumi to da farko tun gabanin mu je ga abin da shi lawan yake magana akai cewa mutumin da bai mutu ba ka dauki wata kalma ka sa a kansa wacce take nuni da ya mutu ya da sharri za mu yi magana akan shi kansa faɗin RIP duk da kyanwa muka rubuta wani lokacin akan wasu hotuna to amma malamai sun ba da fatawa da cewa bai halatta a amfani da kalma ba saboda ba a yi wa mamaci wata addu'a ba ɗabi'a ce ta kafirai arna waɗanda komai kafircin mutum za su rubuta masa rip rest in peace ka huta lafiya kamar dai ma'anar za ta koma ga ka huta lafiya wato a cikin kabarinka kai bacci mai daɗi amma dai cin dai ba a yi wani fata ba duk da ke masana larabci da a ce a cikin larabci ne za a yi cewa insha'un ne a khabar ne da bihil insha' zai iya yiwa a ce al'insha ne ya zo da siga ta alkhabar to amma ba larabci bane turanci ne kaga ka'idar larabci kuma ba za ta shiga cikin wani yare wanda yake ba ba larabci din ba to da haka malamai suka ce faɗin kalmar rest in peace RIP ta sabawa wa addini kuma ɗabi'a ce ta kafare to amma mu da muke rubuta wani lokacin yanayin yadda muke baza labarai idan abin da ya shafi mutuwa ne wani lokacin idan baka sa hoto wannan ba mutane da yawa tunda sun ɗabi'antu akan al'adar su bayan da za a su gane cewa mutuwa ma ake nufi sai ka sa sannan wannan zai ja hankalin su domin ko su malamai da suke haramtawa kamar suna ijtihadi ne da cewa kamar abu ne makaruhi abu ne da bai kamata a ce an ɗauke shi ba Allahu Allahu a'lam to amma game da batun abin da shi lawan yake magana wato ya da sharri ne mutum bai mutu ba ka ɗauki hotonsa ka rubuta ya mutu wannan kaɗan ne daga cikin ɗabi'un da suka bayyana a 'yan kwanakin nan duk da wasu sun jima masu yi amma dai abin ya yawaita a 'yan kwanakin nan kwanan nan aka ɗauki hoton malam bakar gero allah ji a gafara ya masa rahama ba dan ya mutu ba shi ma aka ɗauko aka rubuta RIP aka sa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya wahala rasuwa za a jana'izar san an jima a gidansa kuri kaza ba shakka wanda ya wannan nada yayi ƙarya na biyu ya da banna a cikin mutane duk mutumin da ya ji gabansa ya faɗi ta dalilin wannan hoto da ya gani hankalinsa ya tashi to za a rubuta wanda ya rubuta labarin alhakin wannan abu bayan alhakin karya za a rubuta mai alhakin mai tasar da hankalin muminai jefa far gaba da razani da tashin hankali a zuciyar masu imani to kaga ba alkhairi ba da shi lawan ya faɗa na cewa sharrin da kake yadawa zai iya samun kamana abin da kake fatan ya samu wasu kai zai same ka ko a kanka ko a dangin ka. idan kana wani fatan mutuwa in kai baka mutu ba Allah zai jarabe ka da mutuwar wasu daga cikin iyalanka Allah ubangiji kyauta kuma da haka mummunan fata yake bahaushe ma yana cewa fata na gari lamiri da haka muna nasiha ga yan uwa da a kiyaye a ji tsoron Allah subhanahu wata'ala wannan shine karshen wannan shiri muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya amfanar da mu wa sallallahu baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa